bismillahir rahmanir rahim yan uwa barkanmu da sallah da fatan mun yi sallah lafiya Allah ya maimaita bana alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu faranta ma masoya annabi rai ta hanyar mutul qulubi ka san annabi shine abincin zuciya duk zuciya inda dai mumina ce abin da take ci ta samu wadata shine soyayya annabi Muhammadu domin jiki in babu soyayya annabi Muhammad da jikin nan ya zama jikin banza da jikin ma ya rushe saboda haka za ku karanta littattafai guda biyu na masoya annabi Muhammadu mu kuma yi muku bayani domin ku samu shauki a cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aikin mu dare da rana za mu karanta littafin diwani mu ji yadda shehu Ibrahim masoyin annabi yake siffanta mana annabi a duk cikin malaman da suka yaba annabi a duniya babu wanda ya siffanta mana annabi har ma kamar zuciyarmu ga ta tana ganin kamar tana ganin annabin kamar Maulana Shehu Ibrahim Inyasi ya yaba annabi Allah ya saka mai da alkhairi sai kuma ainihin alfazazi mutumin garin su Albani mutumin garin su Albani wanda shi ma dan Spain ne ya dan Spain ne Albani duk da Albani gurbataccen makiyin annabi ne amma a garin su kuma ƙasarsa akwai masoyin annabi wanda bacin diwa ne ba littafin da aka yaba annabi kamar wannan littafin shine ishiriniya to shi ma za mu karanta mu ku ji yadda masoya suke son annabi yadda kadarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wurin su an gane ko a ah, hakikanin gaskiya san annabi sallallahu alaihi wa sallama shine asalin ibada kuma yaban annabi sallallahu alaihi wasallam bauta ne da ake samun lada a cikinsa an gane ko saboda haka lallai ilalla za mu karanta baiti ɗaya cikin cikin ishiriniya sai mu karanta baiti ɗaya cikin diwani haka za mu ta tafiya muna ba zuciyarmu abinci saboda ƙaunar mu ga sai na rasulullah sallallahu wannan shine goron sallar mu. idan ba manta ba dama muna karatun ishiriniya mun tsaya a shafi na takwas inda alfadar yake cewa afir rusuli man bil hashimi yushabbahu haramun alaihin naru qalbun ahabbahu rasulun karimin ma a saƙatu rabbahu u'iddu li ahwalil qiyamati hubbahu wa hasbi Falimin minhu malazun wa malja'u alfazazi yake cewa afir rasuli shin a cikin manzanni yushabbahu man bil hashimi akwai wanda za a iya kamanta shi da annabi wallahi tallahi babu wanda za a kamanta shi ga manzo Allah sallallahu babu irinsa wata halitta ce shi dai karkace mai Allah bawan Allah ne iza qulta abdullahi sayyidu kalkihi litansib lahu ma shi ta la taktashil itara ko la taktashil kufara idan ka ce annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma shugaban halitta ne duk abin da ka sani zaka iya jingina wa annabi kar ka ji tsoro wani ya ce ma ka ketare iyaka kada ka ji tsoron wani ya ce ma kafiri ne kai in dai baka ce mai Allah ba to duk wani makami da ka daura wa manzo Allah annabi ya wuce wannan ma makamin to sai ka ji alfaza zai cewa afir rusuli yushabbahu bil hashimi a cikin manzanni akwai wanda ya kama da mai bahashimin dangi annabi Muhammadu akwai amsa shi ne alfazazi wallahi babu haramun alaihin naru kai haramun ne alaihin naru a gare shi wuta kalbin ahabbahu zuciyar da ta so annabi Muhammadu haramun alaihin naru haramun ne wuta ta kona wannan zuciya in dai akwai soyayya annabi Muhammadu wallahi haramun ne zuciya ta so ta ainihin jiki mai san annabi ya ƙone a cikin sabon annabi akwai wani sahabi da ake kiran shi ainihin himar yana nan ibn taimiyya ya kawo cikin littafin sa mai suna ilmus suluki ibn taimiyya yana zaune littafi mai suna ilmus suluki ilimi na suluki shi yasa da farkon ya yi yayi yi dariƙar sufaye yi dariƙar ƙadiriyya? da ya rashin ladabi a ciki da halara sai ta mai salbu sai ya fita ka san idan ka shiga dariƙa ka zama ba ka da ladabi to in ka fita shi kenan daga cikin ɗariƙa ko aka fitar da kai za ka ɓalɓalce shi yasa ibnu taymiya ya ɓalɓalce amma asalinsa ya yi ɗariƙan ƙadiriya duk wayannan abubuwan na Ma'arfa duk ibnu taymiya ya sani har ma ya yi littafi mai suna ilmu suluki ilimi na suluki ilimi na jazba an gane ko to a cikin wannan littafin ma ya kawo bayani akan cewa kar ka ga mutum yana aikata mummunan aiki ka rinka aibata shi za ka ga mutum a zahiri kamar mutumin banza ne amma a wurin Allah ko mai girma ne eh za a ga mutum ash'asa agbara walau a saba maura bil a abarra za a ga mutum ya yi ƙura kan shi buji buju za a gan shi mai datti amma da zai ce Allah sai kai abu kaza ya rantse kuma Allah sai ya mai da yawa to saboda hakan nan lallai ilalla babu wanda ya kama yake kama da manzo wannan himaru shi sai ya je ya shawo giya ma zai taho fadar manzo Allah sabon annabi ne amma yana shan giya in ya zo fadar manzo Allah sahabbai su ta hantararsa suna koransa akwai wata rana ya zo fadan annabi a bige yana cikin maye sai na umaru ya hantare shi annabi ya ce da uhu fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu ku kyale shi ai yana son Allah da manzo Allah ashe soyayya annabi ita ce asalin abin da ake muradi duk wani tauhidi da ba ganin girman annabi ya zama shiririta duk wani ibada da ba ganin girman manzo Allah wallahi ta zama shiririta saboda haka san annabi shine asalin tauhidi to duk zuciyar da ta so annabi haramun alayhin naru haramun ne a bisa wannan zuciyar kalbin ahabbahu zuciyar da ta so annabi Muhammadu rasulun annabi manzo ne karimun mai karamci ma a sakattu rabbahu annabi bai taba saba ma ubangijinsa ba Da inda za ka ji Allah ya ce a cikin Qur'ani laqad taballahu ala nabi wal muhajirina al kalamu bin nabi wal muradu bihi ummatuhu maganan da annabi ake amma da al'umma annabi ake magana annabi bai taba saba ma Allah ba hmm? ya wa Nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu gafurur rahim alkalamu bin nabi wal muradi bihi ummatu annahu bai taba sabo ba an gane ko eh annahu bai taba sabo ba bai taba sabo ba wallahi bai taba ba annahu ma bai taba sabon Allah ba inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara annabi bai taba sabon Allah ba an gane ko ma sa kafta rabbahu uiddu ni inna nayi tanadi na yi tanadi in ji alfazazi a ahwa da alkiyamaci ka tsorace tsoratan ran alƙiyama tsoron da za a shiga cikin alkiyama me na mai tanadi hubba husan annabi Allahu akbar ya rasulullah wallahi mu ba mai tanadin sallah ba ba mai tanadin azumi ko zakka ko aikin alherin mu ba ran alƙiyama ya rasulullah mun tanadan mu kiyama soyayya ka kuma soyayya ka ta ishe mu wannan himaru ana bankadan shi ana bankaɗan shi annabi ce ku kyale shi almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so haka wani Sabi ya zo wajen manzo Allah ya rasulullahi yanzu ya kurewa manzon Allah idanu ya ta kallon annabi annabi ya ce nan kana ta kallo na ce ya abin da ke bani mamaki gashi dai muna kaunar ka muna son ka yanzu idza mitu wa mitta ya rasulullahi idan na mutu kai ma ka mutu ya rasulullahi yanzu shikenan faran alkiyama kana aljannan ka mu muna nawa, ba za mu ganka ba ko sai annabi ya ce a'a almar'u ma'aman ahabba almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so da saboda haka mu muna tare da annabi Muhammad dan alkiyama wallahi mu ne mutanen da annabi yake cewa mu ne mutanen da annabi yake cewa ashaddun nasi li hubban qaumin na ba'di mutanen da suka fi so na waɗansu mutane ne za su zo a bayana ya waddu ahaduhum ɗayansu yana buri annahu faqada ahlahu da zai rasa iyalansa wa malahu da dukiyarsa wa annahu ra'ani dan ya ganni wallahi tallahi da sun yi haka to mu ne ya rasulullah muna son ka muna kaunan iyalan gidanka duk soyayyar da babu soyayyar iyalan gidan annabi ita ma ta zama shiririta soyayyar da babu soyayyar iyalan gidan annabi wallahi tallahi shiriri ta ce domin alaman cikan soyayyar annabi shine cikan soyayyar iyalan gidan annabi duk mutumin da ya mutu da kin ahadul bait wallahi ba zai shiga aljanna ba wallahi tallahi ba zai shiga aljanna ba domin san ahlul baiti manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa min alamati hubbi hubbi hubbi ahlul baiti daga alaman suna shine san ahlul baiti an gane ko a so iyalan gidan annabi wanda zaka ji alfazazi yana cewa A wanda zaka ji Imam Shafi yana cewa ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu ya ku yan gidan manzo Allah sallallahu ya ishe ku girman alfahari man lam yusalli alaikum duk wanda ya salati bai sa ku a cikin salatin ba la salata lahu wallahi ba shi da salati in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin baka ce wa alihi ba baka da salati sai ka ce wa ala alihi shi yasa zaka ji a cikin salatul fati in an zo ce wa ala alihi kuma sai a ce haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azimi ba wani salati a duniya da aka hada gwalagwalan kalamai irin wannan haqqa qadarihi Allah salatin da zaka ma annabi gwargwadon darajar manzon Allah wa miqdaril azim da kuma darajarsa mai girma a ka irin wannan gwargwadon darajar zaka ma annabi salati shi yasa salatul fati ta zama gwal a cikin salatai ita zama tafi kowace salati tsada saboda irin kalaman da aka yi amfani da su wurin faɗa masa yana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to sai ka ji alfaza yana cewa wa hasbi ya ishe ni san annabi ya ishe ni ran alkiyama an gane ko san annabi ya ishe ni fali minhu malazun daga san annabi ne zan samu mafaka wa malja'u zan samu makoma inda zan ɓoye inda zan fake san annabi ne zai min magani in fake san annabi shine haimata san annabi shine laimata ba zan ji zafi ba san annabi shine wurin da zan tsiyar da shi gobe kiyama kuma wallahi duk mutumin da bai samu wani a cikin zuciyarsa baran alkiyama zai sha wahala alfazazi kenan sai ka ji barhama kuma yana cewa a barkun bada na wal marabi iyal ma'u fa habni mra'an iz yal ma'ul barqu yadma'u da daddare shehu ibrahim ke tambaya wai a barkun bada wai wal ce ta bayyana na wal marabi daura ga gidaje yalma'u yake kyalkyaltawa in an ce marabi'u asalin kalmar Ba'u ne Almar Ba'u wuri mai ginshiki hudu shi sa laraba suke kiran shi da gida to shi ibrahim da daddare ya ga wata walƙiya ta kyalkyalta ba kuma walƙiyan komai bane shi ne hasken annabi muhammadu sai shi yake tambaya a barkon bada shin walƙiya ce ta bayyana nawal marabi'u daura ga gidaje yalma uga ta tana kyalkyaltawa fa habni mar'an qaddara ni wani irin mutum ne izi yalma'ul barqu yayin da walqiyar take kyalkyaltawa yadma sai gashi ina hawaye eh waraqaraka in sa'atal hayy tahajau sai gashi ina mi ina hawaye saboda ganin wannan walqiyar wannan walqiyar ta tuna min da soyayya annabi Muhammadu to sai ka ji alfazazi a shi Ibrahim da cewa lamata bi ya ke walƙiya kin kyalkyalta da tsakiyar dare wai kama dalla da kai walƙiya domin mai hijita sababatan a ƙa'ida na larabcin an ce wai ka ma'ana tur da kai kenan amma nan wannan walke da wannan hasken da ya zo ya haska wa barhama abdulzati ya ce madalla da wannan hasken domin hijita sababatan ka motsa min da begen san manzon Allah ka motsa min da ainihin begen so sababatan begen so ƙaunar so waraka dam in sai ga kwararan hawaye sa'atal hayyi a lokacin ƙabilu ta haja'u suna bacci ni kuma lokacin da kowa ke bacci lokacin ina ganin hasken annabi ina ta yaban annabi salasala ko abul illa an yakuna mutayyama sai ce halifa garamin bin nabi muhayyama sai ya ce abitu bilaili timmi saharana mun shidan ina kwana cikin dare saharana ina mai hana idanuna bacci mun shidan ina mai rerawa li zikirin lazi ambaton wannan da kadda babbar an farkon shi ya daɗi wa mahtama kuma ƙarshen shi ya daɗi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine alfazazi yana ce yake cewa awas asa watanin ya da'u bihi asa watanin ya bihi wala allama wa illa fala an fanku dariya mugrama haliba asan kadal taladan lahama wadda ma uallilu nafsi bil wisali wa rubbama tashakkafata tashakkalfata adwa'uhu wa tabra'u yace alfadazi yace asa watanu ya kusanta yayi daɗi ga ainihin wata irin ƙasa wani irin gari ya danubihi da yake kusantarwa ga sai na rasulullahi ma'ana garin madina yi daɗi garin madina ta kusa wala allama ta iya yiwuwa an gane ko wannan gari na madina da take kusantar da ni ga manzala sallam to wannan garin ta yi min daɗi wannan garin ta faranta min rai wanda in ka je cikinta ka je wurin manzan Allah ita ce garin Madina an gane ko wa illa in fa ban samu zuwa wannan garin na je na samu kusanci ga manzon Allah ba fala an fako ba zan wuce ba muguraman ina mai begen so ni wannan gari dai ina so in je shi wanda zai kusanta ni ga ni ga annabi Alfadar zai ce amma wa illa in kuma ba haka ba fala an fako ba zan gushe ba muguraman ina mai begen so ga annabi in ta yabo yaban nan zai kara min kusanci ga sayyidina rasulullahi yace halifa asan ban gushe ba ina cikin ni ma'aboci ne na damuwa damuwa wace irin damuwa rashin wani abin duniya a'a rashin kusanci na ga manzala sasala rashin zuwa na garin madina in ganshi ba zan gushe ba ina cikin damuwa domin san annabi ka kalaɗan lahama wadda ma ya cakuɗa ainihin da naman jikina da kuma jinin jikina san annabi ya cakuɗi da naman jikina da jinin jikina Allahu akbar amma u'allilu nafsi ina ba raina hakuri. bil wisali da saduwa da manzon Allah ina ba raina hakuri inda ina son shi wata nan zamu sadu almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wa rubbama da yawa ma tashar fata saurayi ya kai ƙara ya kai damuwar sa'aduwa a wurin likita ya kai damuwar cututtukan da ke damunsa waye tabra'u kuma sai ga cewa ta warke waye likitan shine annabi Muhammadu da yawa mutum ya kai kukansa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba wurin Allah ba wurin annabi ya kai kukan kuma ciwo ne ba bashi da lafiya kuma ya warke saboda haka ana neman taimako wurin annabi duk wanda ya ce ba a neman taimako wurin annabi to ran alkiyama annabi ba zai taimake shi ba domin babu taimakon da ya wuce a cece ka daga shiga wuta a mai da kai dan aljanna babu ce duk taimakon da za a ma bai kai wannan ba saboda haka Allah ka hada duk wanda ya ce bai neman taimakon annabi Allah ka hada Dr. Idris samun samun taimakon annabi ran alkiyama Allah ka hana duk wani ba wahabi da yake cewa ba a neman taimakon annabi Allah ka hana shi samun taimakon annabi ran alkiyama mu da ya rasulullahi muna neman taimakon ka a duniya ya rasulullahi muna neman taimakon ka a lahira to sai ka ji barhama yana cewa to zakiru ayyama siba wannan walƙiya sai ta kama tana da ni kwanakin yarinta wahaya kadama dat bayan kwanakin yarinta Sun wuce ni Barhama sai naji ina man in ƙara dawowa yaro hidimar dare cikin annabi in ninka in ƙara ninkawa mulana sahibul faida walan buka ba abin da ya rage yanzu illa atun. sai kunan zuci wata wajju'u da ciwo a jikina na riga na tsufa ina ma in dawo yaro hidimar da na ma annabi in ƙara ka duba irin hidimar da shebran ya ma annabi amma yana ganin wannan hidimar ta yi kaɗan wanda shewa gibiri nan gibiri nan nama na Najeriya ya kai makamin kad kassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila ya kai makamin in qala kun fakana wallahi amma duk da haka shehu gibri ba sai da sai da zama almajirin shehu ibrahim shehu gibri ba sai da ya aji buhun gero fa buhun gero in ya salatin annabi ɗaya ya ɗauka ya aji in salatin annabi ɗaya ya ɗauka ya aji sai da ya sauke buhun gero da salatin annabi amma duk da haka wannan makamin da ya samu a wurin Allah bai kai matsayin shehu ibrahim ba sai da ya cire hula ya zama almajirin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda hakan nan ah, tuzakiru ayyama siba wa lam yabqa illa law'atun wa tawajja'u saqallahu ardan bil madinati Allah ya shayar da wata ƙasa a Madina inna hama mahattu hali. ita garin Madina tace wurin da nake sauke sirdira ma'ana daga ainihin kawalha inda na tashi zan tafi aikin hajji ko umara ban yadda ma in fara zuwa makka ba shebran yace ya ce inda nake sauka shine madina a nan nake sauke dukkanin siradana a nan nake sauke jakata a wurin manzon Allah nake fara zuwa an gane ko shi yasa ya ku alhazanmu da kuke ƙasa mai tsarki kada ku yadda wahabiya su hana ku ziyaran annabi kada ku yadda wallahi wahabiya ba sa son annabi ibnu taymiya baya son annabi ibnu taymiya fa shine ya buɗe baki yace itiyanu masjidin nabi li qabrin nabi laysa bi da'a ka tashi ka tafi masallacin annabi dan ziyarar manzon Allah ba da'a bane aikin banza ne inji ibnu taymiya kamar yadda lukuwa maƙiyin manzan Allah na sakkwata lukuwa lukuwa ba ka san annabi lukuwa ya ce wai duk wanda ya je ziyarci manzan Allah ya aikin banza gashi kuma malam Aminu Daurawa shi kuma ya ce kar ka sake ka je ka ziyarci manzan Allah ma ka tsaya wurin ziyaran annabi kana wasa ko kana yin waya ko kana wani bidiyo call ko abin da ya kama da haka idan ka je gaban annabi kama annabi sallama kai ziyara wahabiyawa ba sa son annabi to shi barhama idan ya tashi wallahi tallahi baya sauka a makka duk sanda zai tafi makka ko madina duk sanda zai tafi aikin hajji ko umara inda yake sauke sirdinsa shine wurin manzon Allah yanzu ka kalla wannan mutumin ka ce in annabi ne barhama abdulzati shi ne zaka ji alfazazi shi ma yana cewa kai ya kai alhaji duk inda ka tafi aikin hajji ko umara kada ka yadda wallahi sai ka je ziyarar manzon Allah kada ka yadda wani ya hana ka kada ka yadda wani ya hana ka zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka yadda zaka ji alfaza yana cewa laqad faza man labba wa zarahu wa man raga fi zaka turabi izarahu wa in kunta lan tablug ukayya diyarahu bi hubbi rasulillahi narju juwarahu wa kullu muhibbin fal habibu lahu hasbu yace laqad faza man labba haƙiƙa wanda ya je ɗakin Allah ya ce labbaika Allahumma labbaika ya dace wa ɗafa ya je nan ɗawaful ifada ya yi guda bakwai wai sai ya ce wa zarahu kuma ya ziyarci annabi Muhammadu ashe ziyaran annabi yana ɗaya daga cikin ayyuka masu girma a cikin aikin hajji ko umara wamar ragafi za tura turabi izarahu ya je wannan ainihin ƙasa ta manzon Allah ya goggo goshinsa ma'ana ya sujjada ya ibada wa in kunta lan tabluk ukayya diyarahu ya kai ɗan uwana idan baka isa ka je gidan manzon Allah ba to ka sani bi hubbi rasulillahi da jujuwa rahu da san manzon Allah mu muna buƙatar mu ziyarci manzon Allah ko da ba mu je mun same shi ba soyayyen mu ta je ta same shi sai ce ba kullu muhibbin dukkan wani mai so fal habibu lahu hasbu abin da yake so ya ishe shi da wannan ne zaka ji mutanen kirki masoya annabi na gaskiya na da ba irin wahabiyawan yanzu ba irin su yusufin nabahani su ma zaka ji suna ujbil madinati talqasan makarima kairal wara nasaban wa akrama kima huwa man bil mu'minina rahima huwa kiratul lahil qadimi qadima zaka ji Yusuf Nabhani yana cewa ujibil madinati in ka tafi aikin hajji ko umara fara yin madina talqasan makarima in ka je can zaka samu mai karamci shine Annabi Muhammadu kairal wara nasaban ya fi dukkan halitta dangane mai kyau wa karama kima girman daraja annabi ya fi kowa huwa man bil mu'minina rahima annabi shine wanda ya waye gari mai tausayi ga mu'mini huwa kiratul lail qadim qadima annabi shine zababban Allah tun fil azal tun azalin azali annabi Muhammad shine zababban Allah da wannan ne zaka ji Sheikh Usman bin Fodi mujaddadin addini shi ma zaka ji yana cewa halli masirun ina ma a ce zan samu tafiya na hawa ɗaiba in tafi ɗaiban manzon Allah musiri an ina mai gaggawa ina mai sauri li azura kabar al-hashimi in je in ziyarci mai bahashimin dangi kabarin mai bahashimin dangi Muhammadi mai suna Annabi Muhammadu in je in ziyarce shi Yin magana a dina buga wannan abu muna karatu Yin magana ta windo li azura qabr al hashimi muhammadi domin in je in ziyarci ainihin ah, mai bahash in je in ziyarci mai mun dangi mai suna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne zaka ji barhama zati shi kuma yana cewa fa man kana yanhulil madinati za'iran siwahu sai ya ce fa inni qad jitu amada za'ira ni ma barhamu faman kana yanhu lil madinati duk wanda ya fuskanci madina za'iran siwahu zai je ya ziyarci wani abu wanda ba annabi ba idan kai masallaci zaka je ka ziyarta ko zaka je ka ziyarta dutsen uhudu to fa inni qad jitu ahmada za'ira ni wallahi ziyara ta wurin manzon Allah nazo abin da zai baka mamaki da wannan wahabiya wa makiya manzon Allah irin su lukuwa sun yadda su je su ziyarci dutsen uhudu sun yadda su je su ziyarci baki'a makabartar baki'a sahabbai amma sun ce ka a ziyarci manzo Allah to kun ga a wurin wahabiyawa dutsen Uhud ya fi annabi dutsen Hunain ya fi annabi Safa da Marwa sun fi annabi duk za a je a ziyarci wa'annan abubuwan har ma a yi ibada a wurin amma kuma annabi ka a ziyarce shi lukuwa wallahi tallahi makiyin manzon Allah ne kai maƙiyin manzon Allah ne lukuwa mu dai muna son annabi Muhammadu to saboda haka ƴan uwa alhazai da wanda kuke ganin mu yanzu kuna garin Makka kuna Madina ku yi gaggawa wallahi ku je ku ziyarci manzon Allah na kawo a cikin ashifa ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wannan littafin na alqadi iyad ya bude babi guda akan ziyarar manzon Allah ya kawo hadisai har hadisin manzara kabari an gane ko ya kawo hadisai da yawa akan magana akan akan an falalan ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa gashi ma kaman hadisin da uh, حدثنا حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل حدثنا حدثنا ابن خيرونة qala haddathana al-hasan har inda ya zo hadisi da isnadi malan cikakken hadisi har inda ya yazo annafi ibn umar yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na kaga bayan wa wafatin annabi kenan duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati wallahi ceto na waje ba a gare shi alkiyama to saboda sulukuwa makiya manzon Allah ne ibnu timiya makiya manzon Allah ba sa son annabi ya ce mu shi yasa suke hana mu kan mu je mu ziyarci manzon Allah to kada ku yadda al'umma ku je ku ziyarci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zarani fil madina annabi yace duk wanda ya ziyarce ni a madina mutasiban yana mai neman lada kana fi jiwari ran alkiyama zai zama na. Allahu akbar wa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyama ran alkiyama kuma zan cece shi Allahu akbar kaji abin da annabi ke faɗa hadisai ga alkadi iyad ya kawo a cikin ashifa mai ta'arifi huquqil mustafa kaje ka duba fi hukumi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wa sallam wa fadilati man zarahu a cikin falalan ziyaran annabi da kuma fallan wanda ya ziyarci annabi in ka duba wannan babun zaka samu wannan ainihin hadisi a cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa zaka ji inda ainihin ya ƙara kawo wani hadisi annabi ya ce man zarani ba da mauti duk wanda ya je ziyarce ni bayan mutuwa na baka annama zarani fi hayati kamar ya ziyarce ni ina raye an gane ko to saboda haka lallai ilalla kada ku bari a bakku a baya wallahi duk wanda ya je aikin haji ko umara bai ziyarci manzo Allah ba ya ma annaba wuta ku je ku ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku ziyarci manzo Allah ziyarar manzo Allah abu ne mai kyau to shine zaka ji a shi Ibrahim da Casakallahu Ardan Allah ya shayar da wata kasa bil Madinata a Madina inna domin ita mahatturi halin ni dai a nan nake soke sirdina in na tafi aikin haji ko umara madina nake fara zuwa an gane ko e, eh, fiye karkiya a nan ne inda na inda siddina inda na yage. yagewa na an gane ko ah, fiye karkiya yurƙau ake ɗinke ni daga na je ina da wata damuwa a cikin zuciyata kawai sai in ji na samu sauki ziyarata ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sakan lawa ardin Allah ya da wata ƙasa bil madina a madina ruwa ne ya yanke a garin Madina tsawon lokaci babu ruwa har ta shukoki sun fara bushewa sabai suka zo wajen manzo Allah annabi ya daga hannu kamun annabi ya sauke duk wanda yake wurin sai da ya jiki sai da aka fiye da sati ana ruwa sai da sabai suka karo suka ce rasulullahi hawalaina la alaina wannan ruwan yayi yawa fa annabin Allah a gefen ba akan ba za mu halaka tukuna manzo Allah ya kara daga hannu ya addu'a tukuna Allah ya tsayar da ruwan to annabi ya wuce nan an gane ko to shine zaka ji barhama yana cewa sakallawa, ardan bil madinati ha mahafturi halin fi karqiya yurqa'u shi kuma alfazazi sai ya ci gaba da cewa alilu ah, nafsi bil wasali wa rubbama tashakkal fata adwa'uhu wa yatabra'u sabauta ila dunya ka karkata izuwa duniya ya kai dan adam ya kai ya kai musulmi me zai sa ka karkata zuwa ga duniya ka bar ka? me zai sa ka karkata zuwa ga abin duniya ka bar annabi bayan shi ne mai ceton ran alkiyama wallahi ya ishi annabi daraja kawai dai a ce annabi zai ceci duk mutanen duniya ran alkiyama ya isa annabi dukkan wata daraja da falala a ce annabi ran alkiyama sai ya ceta kowa zai shiga aljanna hatta annabawa sai annabi ya cece su domin duka annabawa za ka same su da wani abu mai kaman kuskure amma ba kuskure ne. annabi shi kadai ne bai da wani kuskure bai da wani aibu bai da wani abu na laifi ko ɗaya illa man atalla bi kalbin salimi sai dai wanda ya je ma Allah ga zuciya mai tsarkakakken zuciya to ba wani mai tsarkin zuciyar da kai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sabauta ila duniya ya kai mai sauraro na me yasa ka karkata zuwa ga duniya wazan lubbu amma fa ma'abocin kwakwalwa ma'abocin hankali in an ce Lubbu mufradi na albab fatafakkaru ya ulil albab ma'abota madaran hankali wazan lubbu ma'abocin wazan lubbi ma'abocin hankali la ya subu wallahi baya karkata izuwa ga duniya baya rena annabi duk wanda kaga yana rena annabi irin su dakta Jaki dakta Idrisu wallahi tallahi ba masu hankali bane wazan lubbi ma'abocin hankali la ya la ya subu baya karkata izuwa ga san zuciya ya daina girmama annabi wa garra min has ah, wa garraka min hassalamu shikenan zaman lafiya na cikin duniya ya ruɗe ka ko ka yadda saba wata ilar duniya ka kakata zuwa duniya kai ka yadda da haka wazan lubbi wazan lubbi ma'abocin hankali ai la yasbu baya karkata zuwa ga duniya wagar raka ha har ma duniyar ta ruɗe ka wanda asalamu zaman lafiya jin daɗi kwanciyar hankali a duniya ruɗe ka wanda ba ɗino ha harbu amma cikin cikin duniya yaƙi ne kai baka sani ba wannan karin magana ce kar ka yadda da duniyar da zaka ganta haka kamar daɗi ce a cikinta, asalinta yaƙi ne an gane ko fazarha ka bar duniya ya kai mai sauraro na ka batta fazarha ka batta washar rik hmm? washar rik itan ina i gabas eh ka tafi gabas an gane ko ma'ana ka tafi ka je ka ziyarci manzan Allah laye ya garbu wanda ainihin yammaci kar ka bari ya tabbatar da kai karka karka ta zama a menene a yamma bayan ga annabi can a gabas amma abin da yasa shi ya amfani da yamma anan saboda su suna ta bangaren sharqu in an ce almashriqu shine inda rana ke bullowa almagribu kuma inda rana take faduwa to kada ka yadda ya zamanta cewa kai kana nan ka bari baka je ka jira manzon Allah ba an gane ko washarriq maza maza kai yammacin duniya maza maza kai gabascin duniya inda manzon Allah yake an ga ah, inda manzon Allah yake la yaqirru dukal garbu kada ainihin nan mafaɗar rana ya ainihin ruɗe ka tunda annabi na gabascin mu ne mu daga nan bi yasriba anan ba. duk da daga baya yana daga cikin dalilin da yasa wahabiya suke zargin wannan littafi wai wannan kalmar da ya amfani da ita na ba ai waka ne annabi ya hana a cewa madina ba. wai to gashi nan ya ce bi ba. kar ku manta wanda ya yi wannan littafin fa wallahi ya kokari larabcin da ke ciki ya fi karfin larabawa ya fi karfin larabawan madina da makka bature ne mutumi ne masoyin manzan Allah daga Spain eh mutumi ne dan Spain an gane ko daga Spain al-Andalusi daga daga Andalus an gane ko ba ba ba ba ba balarabe bane bi yasriba anan ba, nurin akwai wani haske wata na annabta la ya khabu wanda baya gushewa annabi Muhammad haske shi baya gushewa nurin haske ne kuma baya gushewa hmm? tasharaka yi ko ya yi tarayya fi idrakihi a cikin riskansa a ɗarfe idanu wal kalbu da zuciya idanu da zuciya ta yi musharaka wajen za ta yi musharaka wajen wannan haske wajen ganin wannan hasken shine annabi Muhammadu to shine zaka ji Barhama yana cewa diyaru habibillah a garin Madina gari ne na masoyan Allah wa wa aminuhu gari ne na amintaccen Allah diyarun gidajen Madina biha albarkacin gidajen Madina tulfal marafiqu ana biyan bukatu ajma'u ga baki ɗaya kace Allah ba dan annabi ba fa dan albarkacin garin Madina ka biya mu bukatun mu Allah zai biya maka amma da ke wahabiya makiya manzon Allah ne sun ce wai kar a ce dan Allah dan annabi kada a roki Allah da darajar manzon Allah kuma ba wai dan darajar annabi ba dan darajar gidan gidajen Madina ma an ka roki Allah Allah zai biya maka sai barhabe ce diyarum liman hamal fuadu bi hubbihi gidajen Madina gidaje ne ga wanda zuciya ta ɗimauce ga san shi wa tazkaruhu ambatan annabi lil qalbi a zuciyata mar'an makiyaya ne wa marta kuma abin kiwon ne fi'ili da fa'ili maf'ulin bihi kenan fa'ili fi'ili da maf'ulin bihi mar'an makiyaya ne wa marta kuma suni shine abin kiwon an gane ko shine abin me shine abin kiwon na to sai ka ji alfazazi yana cewa bihi fastanir da bihi fastamir in tantahid bika himmatun wala tantaqid min dunihi laka azmatun wa kullu diya'in dunahu fa wa duhmatun badawa bi qawl ardi zulmun wa zulmatun fa ashara qatl arja'u wan qasha al karbu alfazabi yace bihi da annabi muhammadu ne fastanirka ka nemi haske in kana neman haske da manzo Allah nemi haskaka da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in tantahid bika himmatun idan idan ya zamanta cewa himma ta miƙu zuwa gare ka idan an ce in tantahid ma'ana ma'ana in shi ma'ana shine alqiyamu bi sur'atin miƙewa da, da, sauri in kana neman miƙewa da sauri in kana neman himmar ka ta miƙe in tantahid bika himmatu in kana neman miƙewa himmar ka da sauri to ka nufi hasken manzon Allah nufi manzon Allah wala tantaqid min dunihi laka azmatan kada ka sake ka yadda tantake ta warware min dunihi koma bayan manzon Allah laka azmatun niyyar ka ta warware mai zama baka da wani abu mai karfi in baka neman in kana neman niyyar ka ta zama zuciyarka ta zama mai karfi to karfa manzon Allah in ko bar karfa manzon Allah ba komai naka zai yi lo fa kullu diya'in dukkan haske dunahu wanda ba na manzon Allah ba bawa duhumatun duhu ne duk hasken da ba na annabi wallahi duhu ne bada annabi ya bayyana wa kawul ardi sasannin duniya zulmin zalunci ne wa zulmatun da duhu fa ashraqatil arja'u duk sasannin duniya zuwan annabi sai ta haske wankashe alkarbu sai wani irin bakin ciki ya yayi ma kowa sai ga mu a cikin farin ciki Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai gaji, Shawi bare Allah ya kara masa yadda yana cewa diyarul li'al kalki kulkan kulqan wa kilqatan diyarul liman fil kalqi yudi wa yamna'u diyarun gidajen madina gidaje ne li'alal kalke kulkan gidaje ne na wanda a cikin halitta ya fi kyawun ɗabi'a annabi muhammad ya fi kowa kyawun ɗabi'a tun yana ɗan ƙarami annabi na cikin yara baya an ana wawa su ana cikin cin abinci cire hannun shi yake annabi tun yana ɗan ƙarami yana da kyawun ɗabi'a yana girmama na gaba da shi akwai wata rana sai na rasulullahi akwai wata a garin makka ita bata ma san annabin ya bayyana ba amma ta karanta a cikin attaura da injila cewa Allah ya tabbatar da akwai wani annabi zai zo sai ta tsana manzon Allah annabi shi kuma yana girmama duk wanda ya haɗu da shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne annabi Sallam ya ga wannan tsuwa ta ɗauko itace tana tafiya da ƙyar ga ta ba musulma ba ce sai annabi ce baiwar Allah kawo in kai miki gida ta ɗauka ta ɗaura manzon Allah a kai suna tafiya har suka je ƙofar gida ta kama ta sauke manzon Allah ta ɗauko dirhami za ta ba manzon Allah ta miƙa mai ce a'a ba na buƙatan ko sisi a wurin ki na miki saboda Allah annabi ya kama hanya zai ta tafi ta kira shi ta ce yaro zo zo in baka abin da yafi kuɗi yadda kake da kyakkyawan ɗabi'an nan yaro akwai wani zai fito a garin nan sunan shi Ahmadu dan Allah in dai har ka gan kada ka amince ka bi shi domin idan ka bi shi zai gurɓatar maka da ɗabi'a yadda kake da kyawun ɗabi'an nan mai kyau kai amma ɗabi'a tana da kyau ka ga nasiha da ne maka annabi har ya kama hanya zai tafi ya dawo ce baiwar Allah to ai ni ne Ahmadu ni ne Muhammadu tun annabi kamin ya kai shekarun annabta ya fara musuluntar ba wallahi Ta ce in dai haka ɗabi'a ka take ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi ta musulunta tun annabi na dan karami saboda hakan ana maganan kyawun ɗabi'a babu wanda ya kai manzon Allah kulkan ɗabi'a wakilkatan kyawu kuma ana maganan kyau idan ga annabi Yusuf ga annabi Muhammadu duk irin kyawu mun tabbata annabi Yusuf na da kyau amma ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi shi ma sai ya ga ba ne bane shi Yusufa in ana maganan annabi Yusuf na wurin zai ce annabi ni ba kyakkyawa bane kafi ne kyau kai ne kyamu hmm? jamaluka unsun haibatun waje lalatun fa anta atambul mursali na kamala jamaluka unsun barhama ya ce ya rasulullah ai kyawun kama yana ɗeba kewa haibatun kuma wani irin kwarjinin ka yana ɗimo ta kowa waje lalatun ga wani irin jalala gare ka ya rasu sai ce ba anta atambul mursali na kamala in ana maganar cikakken mutum duk manzani babu wanda ya kai ka cika ya rasu rasulullah Ya kafi kowa cika ma'aikin Allah Muhammadu Rasulullah annabi Yusuf kyakkyawa ne domin mutanen Zaliha da ganin annabi Yusuf saboda tsabagen kyawun shi wallahi sun kama yanke hannunsu falan ma ra'ainahu akbarnahu wa qaddana wunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim mutanen zaliha suna yanka abin yankawa a hannun ta turo shi ta ce ko ka wuce ta gaban su wallahi saboda kyawun Yusuf suna ta yanka hannayensu ba su sani ba saboda kyawun annabi Yusuf Nana Aisha tana kallon annabi sai ta ranga da guda annabi ya Aisha me yasa kike ranga da guda duk da wasu sun ce baitin Hassanu ne amma mai adabin duniya wa dini ya ce baitun na Aisha ne buɗan bakin Nana Aisha za ta tambayan da manzon Allah amsa sai ta mai a cikin waka ta ce ya Rasulullah abin da yasa nake kallon ka hannun ranka da guda dalili shine a hasada min kalam tarakattu aini idanuna bai taba ganin wanda ya kai ka kyau ba wa ajmala minka wanda ya kai wanda ya kai ka kyau lam talidin nisa wallahi mata ba su haife shi ba kulikta mubarra'an ya rasulullah an halicce ka kubutacce min kulli aibin baka da aibu wa ka annaka kulikta kama ta sha'u ya rasulullah kamar yadda kace kamar yadda kake so a halicce ka kace Allah ya halicce ka saboda haka nana Aisha ita ta tabbatar mana da cewa babu wanda ya kai manzo Allah kyau a duniya saboda ta ce a min kalamtar kattu aini wa ajmala minka wanda yafi ka kyau lam talidin nisa'u mata ba sahibi shi ba tun daga zamanin annabi adamu ila na haza mace ba ta haifi wanda yafi manzon Allah kyawu ba to ana maganan kyawu lallai ilalla ba wanda ya manzon Allah na na Aisha ta ce ya Rasulullah ina mamaki yadda mutanen zaliha suka ga yusuf suna ta yanke hannayensu ya rasulullah inda kai suka gani kuma ai da wuyan su ma za su yanka ba su sani ba muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama diyaran li al kalki kulkan wa diyaran liman fil kalki yudi wa yamna'u gidajen madina gidaje ne wanda a cikin aljanna a cikin duniya shi ke bayarwa shi ke hanawa Allah yana cewa annabi na cewa wallahu huwal mudi wa adal qasi inna mallahu wallahu wal qudi inna ma wallahu Allah shi ke bayarwa shi yasa yazo da adatu hasrin Allah shi ke bayarwa ni kuma ni ke rabawa me Allah ke bayarwa annabi ke rabawa Allah ke ba aljanna mun sani amma annabi duk shi ya rabawa sahabbai sai na rasulullah ya raba masa habbai aljanna ya basu su ba ya musu bishara ba ya basu aljanna ya ce abubakar fil umar fil Usman fil janna Ali fil janna Sa'ad bin Abil Waqas fil janna Zubair ibn Al-Awwam fil janna Dalhat bin Ubaidillah fil janna Fatima fil janna Al-Hasan fil janna ah, Bilal fil janna Sabran Ali Yasir fa inna mu'idakum al janna okasha fil janna haka annabi ya ta raba wa mutum dubu annabi ya ba aljanna da wahabiyawa abin na musu takaici wai kace annabi ya ba da aljanna wai suna ganin bai isa ba sai dai a ce ya yi musu bishara wai ya musu bishara annabin da a cikin sallah ma tauhidin da kake magana sai da shi tauhi. annabi a cikin to inda haka ne kuna bauta ma annabi in dai ba za a hada Allah da annabi a cikin ibada ba me yasa yake cikin kiran sallah annabi me yasa kai me yasa annabi ke cikin zaman tayya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kuma Allah kadai ake bauta ma in dai za a bace suna annabi a cikin sallah ai an bauta ma annabi kenan ko ba ku gane wa biya wallahi kokolwa ku da kasa kokolwa kibi idrisu kokolwa kamar kokolwa kibi lukuwa kwakwalwar kamar kwakwalwar kifi kabiru gombe kai ma kwakwalwar kamar kwakwalwar kifi take hakan nan balalau kwakwalwar kamar kwakwalwar kifi wallahi kwakwalwar wahabiyawa ni ina ganin ba wahabiye da bunsuru wallahi ni ina ganin bunsuru ya fi duk girman ba wahabiye wallahi wallahi bunsuru ya fi shi hankali irin su eh, eh, eh, malam rabi'u rijiyar lemu wallahi in yana magana wallahi dolo nake kallon shi ina kallon shi wani irin wawa ne wallahi ina kallon shi wani irin sakare haka nake kallon shi wai ga mutum da manyan kaya amma ba hankali wallahi tallahi biya ba su da hankali wallahi wallahi domin kwakwalwarsu irin ta yara ba su san Allah ba irin sanin Allah da kafirai suka ma Allah irin sanin Allah da wahabiyawa suka ma suka ma Allah kenan wallahi kwata kwata rigan ne da manyan kaya da ilimin amma ba hankali kwata kwata Allah la yusawiru al-aqalu Allah la yusawiru Allah hankali baya baya suranta shi ku zo cikin makarantar su baya wallahi akwai koya muku sanin Allah yadda Allah yake ba irin yadda kuke sauwara Allah ba ba irin sanin Allah da arna suka ma Allah a ce kai ma kana musulmi irin wannan sanin kai ina Allah Allah yana sama shi kenan ka san Allah Allah ya kiyaye mu diyar liman fil kalki wadi wai saboda haka wa biyawa sai dai ku mutu annabi ya ba mutum dubu aljanna ba za mu ce bishara ba sanda sanda yake bada aljannan baya ne baya shawara da kowa sai dai ka ji ya ce abokai fil janna kawai na baka aljanna rijiya ce rijiyar ruma annabi ya ce duk wanda ya siya wallahi na bashi aljanna falahul janna man ishtara bi ira rumatin falahul janna duk wanda ya sayi rijiyar ruma aljanna ta tabbata gare shi sai na usman ya ce ku yi mata kuɗi na bala'i zan biya hakan nan kuma ya siya ya biya annabi ya ce aljanna ta tabbata gare ka to saboda kiyayya da kuke mawa annabi muhammad ba ku san a ce annabi ya bada aljanna Allah kaɗai ke bayarwa to sallama in dai ka ce annabi baya cikin tauhidi to sallah da ake yi billahi allazi la ilaha illa wa annabi na ciki kiran sallah annabi na ciki komai da ka na addini annabi na ciki to in dai kuna so ku raba Allah da annabi to ku cire annabi a cikin kiran sallah ku cire annabi a cikin zaman tahiya ku cire annabi a cikin kiran sallah a cikin tada iqama in ka zo kana sallah ka cire annabi kar ka ce assalamu alayka kuma damirul muqaddab ne assalamu alayka gashi kana kallon mutum yana kallon ka to yan uwa ina ganin zan dakata anan saboda A lokaci ko san bana karatu mai yawa amma dai wannan barka da sallan gobe ma zamu dasa daga nan insha Allah zamu kawo muku har inda Shehu Ibrahim ke siffanta mana annabi duk wanda yake so ya zuce shi daga annabi ido da ido gobe ya tara zai ga annabi ido da ido in Allah ya kai mu gobe duk wanda yake so zuce shi daga annabi zamu ji yadda Shehu Ibrahim ke siffanta annabi wallahi za ku tabbatar da Shehu Ibrahim masoyin annabi ne saboda haka yan uwa zamu dakata anan Allah ya datar da mu sai mun zalla sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum